‘Yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayinsu a kan sanarwar rundunar sojin Najeriya na samun nasarar shiga dajin Sambisa, tare ma da kamo ‘yan ƙungiyar Boko Haram da dama. Tsohon mataimakin shugaban ‘yan sandan Najeriya, Sanata Nuhu Aliyu, ya ce wannan babban nasara ce ga ‘yan Najeriya. Dole ne mu yau shugaban ƙasa muna mu taya shi. Na farko dai a lokacin shi ne aka sami shiga cikin wannan daji. aka tarwatsa su tun lokacin da aka kwashe waɗannan 'yan mata fiye da 200 aka ce an shiga da su cikin wannan daji to abin alhamdulillah mun gode Allah ɗan kishin ƙasa wanda ya san abin da soja aikin soja yake zai munna da yadda suka daure Malami a sashen koyar da larabci a kwalejin horon malamai da ke Kwantagora Dr. Muhammad Imam ya ce wannan nasara babbar abin farin ciki ne a daidai wannan lokaci. Wanda a gaskiya duk mai hankali mai tunani mai son wannan ƙasa ta Najeriya wajibi ne ya yi murna a cikin rayuwarsa kuma ya bayyana da farin cikinsa gwargwadon abin da zai iya bayyanawa. Wannan gaskiya ci gaba ne kwarai gwamnati dama farkon abin da ta auna shine cewa yana daga cikin ajandodinta tabbatar da zaman lafiya a wannan ƙasa. Nasarar shiga dajin Sambisan Sandai na zuwa ne a daidai lokacin kammala aikin ba da horo ga 'yan agajin izala a garin Gombe. Injiniya Mustapha Imam shine shugaban 'yan agajin ga abin da yake cewa ta wayar salula. Sojojin Najeriya mm. dukkan abubuwan da suke yi aiki ne waɗanda yake ya shafi ƙasa. Kuma mu ma muna tare da su sun suna can daji ne suna fama da waɗannan mutane yan boko haram kuma muna gida muna nan muna fama muna bin su da addu'o'i da sauran dukkan abubuwan da ya cancanta a bada gudunmawa dangane da su don a samu nasara Bayanai dai sun nuna cewa sojojin sun ceto jama'a da dama daga 'yan kungiyar ta Boko Haram a cikin dajin na Sambisa. Sheikh Abdullahi Balalau ya ce akwai buƙatar kulawa ta musamman ga yankin jihohin Arewa maso gabashin Najeriya da ƙungiyar ta Boko Haram ta ɗaiɗaita. A mai da hankali wurin farfaɗo da rayuwarsu a cire musu tsoro. ya to wannan eh, fashe-fashen ba mai da duk tashin hankali babu shi a ƙara gina eh, ainihin wato eh, garuruwarsu sannan a sanya musu wato a cikin zukatansu su ji cewa lallai akwai gwamnati sannan makarantunsu da a yi ƙoƙari a tabbatar da cewa su sun koma karatu. mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya